muna sayan data a kullum domin mu shiga social media mu je mu ga wani abin da zai ba mu nishadi wani kuma ya bata mana a gefe guda kuma wasu na amfani da wannan data tasu domin su amfani kansu to don haka ya kamata ku bani hankalinku domin na nuna mana wata hanya gurin samun dan abin kashewa ba tare da ka kashe wani kuɗi wurin koyan wannan abin ba assalamu alaikum warahmatullah yan uwa mu da warhaka a wannan bidiyon zan mana bayani ne akan hanyar da ya kamata mutane su dawo mata suna amfani da ita domin na tabbata da insha Allah za su samu nasara za su samu dama za su dan samu abin kashewa wannan ba wata hanya ce face crypto mining a yanzu akwai mining da yawa da ake yi a baya mutane da yawa sun yi sun samu kuɗi to ya kamata a yanzu wanda za a fara yi a yanzu ko kuma wanda ake yi a yanzu bai kamata a ce an yi su ba tare da kai ba domin ba kuɗin ka zaka sa ba wani abu zaka sa ba iya datan nan da kake siya a kullum da ita kawai zaka yi amfani domin kana wannan mining din duk wanda ya san harkar ya san an samu kuɗi da yawa a shekarun baya to don haka bai kamata wannan shekara a zo a yi ba tare da kai ba mu ma wannan tim din namu na Mubaraki TV zamu na ajiye muku referral code kuna amfani amfani da shi a wannan referral code din ba iya kadai mu zamu amfana ba daga lokacin da wannan abin ya nasara zamu ware wani percentage domin mu raba wa mabiyan mu don haka a wannan bidiyon zan mana bayani akan yadda zaka ka fara mining din x plus da haka ku biyo ni abu na farko da zaka fara yi zaka ka shigo play store bayan ka shigo play store sai ka zo kai sacin wannan x plus sai ka zo kai installing din shi sai ka zo ka nan open bayan ka bude shi zai kawo maka nan start farming sai ka zo ka dinna nan confirm da ka dinna confirm zai kawo maka nan sai ka zaɓi inda ka rubuta email sai ka zaɓe shi bayan ka zaɓe shi zai kawo maka nan sai ka rubuta email ɗin naka kamar yadda kuke kallo bayan ka rubuta email ɗin naka sai ka dinna nan confirm dole zai yi confirming da tabbatar da kai ba robot ba ne bayan ka yi confirming zai ce maka zai tura wannan kod ɗin kamar yadda kuke kallo a cikin email ɗinka sai ka shiga email ɗinka za ga waɗannan kod ɗin sai ka ɗauko sai ka zo ka yi pasting kan wannan gurin kamar yadda kuke kallo yawa bayan ka dinna zai kawo maka nan za ka yi setting ɗin username ɗinka da invitation code kamar yadda kuke kallo nan na sa mubaraki sai kuma ku sa mubaraki invitation code ɗinku a nan zaɓi na biyu kenan sai ka zo ka danna nan confirm bayan ka danna confirm kenan yanzu haka ka buɗe wannan application ɗin sai ka zo ka danna nan kamar yadda kuke kallon sa a sama start farming kana danna sai ka zo ka danna get high speed sai ka din nan shikenan ka fara mining ɗin wannan da haka zan kawo muku update zuwa nan gaba